يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar sha ɗaya ga watan uku watan rabi'ul awwal shekara ta dubu da hudu da da da talatin shida hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar biyu ga watan ɗaya shekara ta dubu 2015 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin nabiyar rahma siratun wa durusun na malaminmu muhammadu sani umar za mu tashi a shafi na 335 inda malam ya rubutu da babban baki ya ce gazwatu tabuka yakin tabuka zamanul gazwati wa sababuha bayanin lokacin da aka yi yakin da abin da ya jawo yakin bayanin lokacin da aka yi yakin da abin da ya jawo yin yakin tabuka madinatun ma'rufa sunan tabuka malam yace wani birni ne gari ne sananne taqa fi shimalai mamlakatul mamlakati saudiya wanda wannan gari na tabuka yana wato arewacin masarautar arabiya ta wato saudiya ma'ana masarautar larabawan garin saudiya wasu miyatil gazuwa bismiha an kira wannan yaƙi da sunan wannan garin tabuka wa kanat fi shahri rajab kuma an yi wannan yaƙi na tabuka a wato ainihin watan rajab ama tis'atin min alhijratin nabawiyya a shekara ta tara da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amma sababuha amma dalilin faruwar wannan yaƙi ko masomin wannan yaƙi faqad qala Allah ta'ala Allah da kansa maɗaukaki ya ce ya Ladina amanu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya ku sani innamal mushrikuna najas arna masu hada Allah da wani cikin bauta kazanta ne fala yaqrabu masjidal harama, kada su ƙara kusantar masallaci mai alfarma na Ka'aba ba'da amihim hada bayan wannan shekarar doka daga Allah za a tsarkake ɗakin Allah daga zuwan arne cikinsa wa in khiftum ailatan in kun ji tsoron talauci sakamakon yankewar kasuwancin da kuke idan an zo wannan dandazon masu zuwa aikin hajji arna da musulmi fa sawfa yughnikumullahu min fadli da sannu Allah zai wadata ku daga falalarsa dama arzikin nasa ne kuma shi ke azurtawa in sha'a amma fa ba dole in ya so ne sai ya so ya nufa zai azurta ku inna Allah alimun haƙiƙa Allah cikakken masani ne da duk abin da ke faruwa hakimun wanda kuma ya san inda ya dace ya aza abu ne mai hikima ne قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى إمام ابن كثير ألا يجب أن صدرها ما يتي عند تفسير هذه الآية الكريمة ألوك تنديك تفسير وانا آية من جرمة قال ابن أباس رضي الله تعالى عنهما sahabin annaba abdullahi dan abbas allah yarda da su shi da babansa ya ce wa mujahid banda shi ma mujahid ya ce wa ikrima da ikrima wa sa'id ibn jubair da sa'id dan jubair wa qatada da qatada wa dhahhak da dhahhak ma'ana gagga gagga malaman tafsiri daga cikin sahabbai da tabi'ai duka sun yi bayani wa ghairuhum da wasunsu rahimahumullahu ta'ala Allah ya ji kansu da rahama إنه لما أمر الله تعالى أن يمنع المشركون من قربان المسجد الحرام في الحج وغيره يا يندى ألا مدوكك يهنا كوي أمرني da a hana arna kusantar masallacinsa mai alfarma na ka'aba fil hajji a lokacin gudanar da ibadar hajji wa gairihi da wani lokacin gudanar da ibadar hajji gaba ɗaya dai ka tokam aka ce kada wani arna ya sake zuwa masallacin ka'aba masallacin ka'aba na masu bin Allah ne tsantsa qalat quraishun sai quraishawa suka ce la yanqati anna anna mutajir to in ku haka ne masu wato kasuwanci za su yanke mana domin a wannan lokacin aikin hajji muke baje kolan abin da za mu siyar mu samu abin da za mu ɗau lokaci muna ci sannan ne lokacin kakar cinikinmu wanda suka zo aikin hajji sun baro garinsu ɗan abin da suke da shi ya kare za su buƙaci namu a a wani lokaci ma sun taho da nasu don su sayi namu su tafi da shi mu sayi nasu to kasuwanci zai yanke kina wal aswaqu kasuwanni ma za su zama daɗin ba kasuwanci saboda makarfin 'yan kasuwan arnan nan da za su zo su kasuwanci a ciki ba su a ciki ayyamal hajji a kwanakin da ake gudanar da ibadar hajji wala ya zahabanna makunna nusibu minha kuma abin da muka saba samu a irin wannan lokaci na aikin hajji da wani hajji na kasuwancin da ake yi to fa zai tafi za mu rasa shi فعوضهم الله عن ذلك بالأمر بقتال أهل الكتاب sai Allah maɗaukaki ya musanya musu wannan abin da suke gasar rasa da yaƙar ma'abota littafi hatta yuslimu hassa musulunta au yu'tul jizyata an yadin ko kuma su bayar da harajin da za a ɗora musu da kansu da hannayensu su miƙa wahum sagirun suna makaskanta ababen wulakanta tunda basu su ba Allah ba to saba da abin da suke da shi ga bayin Allah kama anna fatha makka kamar yadda buɗe garin makka kana fasilan ya zama wato wani abu mai rarrabewa bainal haqqi wal batili tsakanin wato anin gaskiya da ƙarya دخل الناس بعده في دين الله أفواجا bayan buɗe garin makka mutane sun rika shiga addinin Allah jama'a jama'a kungiya kungiya walam yabqa ba'daha majalun lidhanni ya zama bayan buɗe garin makka babu wani fage na yin zato warraiba da kokonto fi risalati muhammadin sallallahu alaihi wa inda al'arf game da manzancin annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi a wajen larabawa illa anna hunaka quwwatan ta'arradat lil muslimina sai dai akwai wani karfi. ko wasu masu karfi da suka wa al'ummar musulmi min gairi musawwi ba tare da abin da ya dace su farma musulmi saboda shi ba wahiya daulatul ruman ita ce wato daular rumawa أكبر قوة عسكرية في ذلك الزمان mafi قرف wato daula da take da wato da sojoji na wato yadda yanzu ake cewa sufafawa to ita ce mafi karfin sufafawa a wannan lokaci wa zalika bi qatlihim safira rasulillahi sallallahu alaihi wa aika aikar da suka yi da bata dace su yi ga musulmi ba kuwa shine wato ainihin kashe jakadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka yi dan aikensa Alharif bin umair Al'azdi shine mai suna haris dan umair Al'azdi azdi radiyallahu ta'ala anhu Allah maɗaukaki yarda da shi ala yadi sharhabil bin Amril Gassani ta hannun sharhabil dan amr al-ghassani aka bi aka kashe shi wa huwa yahmilu risalatan ila malik busra shi sahabin annabi haris dan umair al-azdi a lokacin yana dauke da wasiƙar manzo zuwa ga sarkin busra kuma kana sariyatu sariyatu mota sannan sai aka samu kuma wani kai farmaki na wato ainihin dakaru da suka kai farmaki a mu'uta wa in kana almuslimuna lam yantasiru fiha ko da yake musulmi Allah ya jarrabe su a wannan yaƙi na mota da suka je ba su yi nasara ba hatara tarakat atharan kabiran fi al arab amma hakan ya bar wata alama ƙarfa mai girma a cikin zakatan wato anil larabawa wa atharan kabiran fi nafsi qaisar kuma ya bar wato anin wani tasiri wanda yake babba a zuciyar shi kansa kaisar sarkin wato wannan gari na rumawa إذ خاف أنها ستثير عليه قبائل الأرض domin ya ci tsoron cewar hakan zai taso masa da wato ainihin ƙabilun larabawa su yi kansa allaci ta tsamahu lilistiklali anhu wanda suke son wato ainihin su kai ga cimmawa samun yanci daga gare shi domin barazana ne idan aka riga aka wato ainihin gaba da gaba da shi aka kare makarfi to an samu sakewa da yancin ba a da fargabarsa ra'a zalika khataran yuhaddidu yaga kuma ce to ai ko wannan hadari ne da yake masa barazana wa annahu la budda min al-qada'i ala quwwati al sai yake ga ai shine ma ya zama ba makawa sai ya kakaf ya ya wato anin karewa al'ummar musulmi karfi ya kawo da karfin su qabla an tasila ila mustawa la yamkinul qada alaiha kafin wato su al'ummar musulmi su kai ga wani matsayi na karfin da ba za a iya wato cin musu ba falam tamdi sanatan ala ma'rikati mota ba a kai ga wucewar shekara ba ba a cika shekara ba da yin wannan yaƙi na mota wanda musulmi ba su dace da yin nasara a ciki ba hatta akhadha yuhayyu sha sai ma ya zamanto yana shirin samar da wata runduna ina shirya dindina minar ruman walarab daga wato su romawan da laraba almuwali na lahu waɗanda suke mara masa baya masu ƙaunarsa masu wato anin biye masa minal gasasina daga cikin ƙabilun gasasina wa gairihim da wasunsu da ghazwil musulmi na don su haɗaka su yaƙi al'ummar musulmi inna hada wa in kana yumathilu khataran wa harban alal muslimin wannan abu da ya shirya duk da ya kasance wato yana ba da wani hoto ko shiri wanda yake mai haɗari da yaƙi ga al'ummar musulmi wata hadidan lahum da wani wato an yi musu barazana lakin na hofi haƙiƙatul amr amma in ka kalli abin bisa a haƙiƙaninsa a zahirinsa a keke da sa izzun wa nasrun min Allah azza wa jalla li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam wal muslimin sai kaga cewar wato daukaka ce nasara ce daga Allah mai girma da buwaya yake so ya bayar da wannan nasarar da ɗaukakar ga manzansa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma al'ummar musulmi إذ وصلوا في سنوات معدودات لا تساوي في حساب الأمم شيئا domin su wato ainihin al'ummar musulmi a cikin ‘yan wasu shekaru ƙididdigaggu sun kai ga wato ainihin waɗanda ba a wani lissafin su a cikin al'ummu shai'an a matsayin wani abu ila makanatin wa quwwatin wa mahabatin da za a kallon su da wani matsayi ko ƙarfi ko wani kwarjini ya hasubu hisaba hal a'da al ab'adun wanda wato ainihin makiya waɗanda suke na nesa minar rum daga cikin rumawa wa gairihim da wasunsu ba sa ma lissafa su a cikin wata al'umma da wai za a rika tsoron barazanarta to amma tunda ta ga hatta kai ga yanzu ruma suna tunanin ya za su su kare wa musulmi karfi kada su yi karfin da ba za su tunkuɗu ba ko kuma ba za a iya ja da su ba to ashe nasara ce Allah iba wa al'ummar musulmi da yanzu har ana jin su wasu abu ne bara a ɗau mataki a kansu dawa yake kawo su ma a gaba فقد أرادوا فقد رأوا كيف كانت عاقبة أمرهم في جهادهم الأعداء في الجزيرة من عرب ويهود سنغا yadda ƙarshen al'amarinsu ya kasance a yaƙinsu da maƙiyansu a cikin tsibirin larabawa wanda ya haɗar da larabawa da yahudawa fa azzahumullahu sai Allah ya wato ɗaukaka ya ƙarfafi wato al'ummar musulmi wa nasarahum ya taimake su wa khazala a'da'ahum ya tozarta waɗanda suke maƙiyansu wa farraƙa shamlahum ya wato tarwatsa dandazansu to tun da gashi a yakin da manzo sallallahu alaihi wasallama i da musulmi da su da sauran larabawa da suka haɗa da ƙurayshawa da wasunsu Allah ya ba su ƙarfin da suka gama da su to wannan abin da ruma suka gani suna tunanin cewa to fa su ma barazana ne gare su kuma yadda Allah ya baiwa waɗancan nasara fa zai iya baiwa musulmi yadda Allah ya baiwa musulmi nasara akan waɗancan fa zai iya ba su nasara kuma akan su su ma ruma to wannan yasa suke tunanin cewa ai ma kamata ya yi kafin su su annabi su zo su far musu su bari su gama da su wasolo khabar ta a rum isan labarin ko zuwan labarin shirye-shiryen rumawa wasu idadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama liƙitalihim bayan labarin shirin da suke ya zo ga manzo to shi ma mazan Allah tsira da mace Allah su tabbata gare shi ya tsiri shiri na yadda zai iya yaƙe su ce in ku ba ku yaƙe mu mu bari mu yaƙe ku tawatarat al-akhbaru ila al-madina labarai sun fantsama sun yawaita a cikin garin madina an idadin rom game da shirin da romawa suke li ghazwatin hasima dan samar da wani yaƙin yankan shakku diddal muslimina a kishiyanta su ga al'ummar musulmi sai suna ga za su yaƙi da al'ummar musulmin da za su yanke musu shakkun cewar su ba abokan karawarsu ba haka arna yake da jin kansa da kuri da cika baki وقد كان لهذه الأخبار وقعها الشديد في نفوس المسلمين waɗannan labaruka da suka zo wa al'ummar musulmi na shirin da ruba suke na yaƙasu wannan labaruka sun kasance suna da irin nasu tasirin a ashadid wanda yake mai tsanani fi nufusun musulmi a cikin zukatan musulmi ba da an da lahun ma kuma bihin rom bayan sun samu tabbacin abin da romawa suke shirin yi musu suke tsaye akan zasu wa man tabi'ahum da waɗanda suke biye da su masu mara musu baya ministi idadin kabirin na wani babban shiri da suke li musulmi na dan yaƙar al'ummar musulmi Ja a hada. fi waqtin asibin alal muslimi kuma wani abin rashin daɗi wannan labari ya zo wa al'ummar musulmi a lokaci da yake mawuyaci waqtin asib lokaci wanda yake mai tsananin wuya fal waqtu saifun wa harrun shadid lokaci ne na wato ainihin zafi gari ya ɗauɗimi irin ana irin garjin ranar nan kaga idan ka fito wato irin ka yana baka kamar wani wato ainihin ruwa ne yake yawo a sama saboda rana ta rana in zafi ya zafi ka ji kamar kai amai to ana irin wannan lokacin wal makanu ba'id gashi kuma daga madina ka ce kana shirin zuwa tabuka guri ne mai nisan gaske wa tariqu asir hanyar kuma mai wahala ce shaƙul wacce take da tsananin wato wahalar bi ga wahalar hanyar bi ga nisan guri ga zafin gari wannan su fi shiddatin wa dhiqin wa qahar su ma mutanen na wannan lokacin a wannan lokacin ana cikin tsananin kunci da fari ba ma yalwa abincin والثمار قد wa وطابت amma sai dai a daidai lokacin kuma kayan marmari sun nuna dama ai in zafi ya zafi nuna suke to kayan marmari sun nuna sun yi daɗin a tsaya a ci ko dai ka tsaya cin kayan marmari da morewa wannan a matsayin a samu sassaucin yanayin da aka ratso na fari yaƙi ya wuce ka ko kuma ka haƙura da wannan kayan marmarin ka tafi neman kayan marmarin lahira jarraba ce ta ubangiji wannan su yawaddunal al-maqam fi mithli hadha alwaqt ga ɗabi'ar mutane a irin wannan lokaci suna son wato su ga sun tabbata sun zauna wa hadhihi durub a irin wannan hali da ake ciki to za su so su zauna inda wannan kayan marmari suka yi a ɗan sami inuwar kayan marmarin nan a kuma ɗan ci abin da suka fita wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya'lamu zalika kullahu manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya san wannan gaba ɗaya ya san yanayin da ake ciki domin shi maganau ne ba ba jiyau ba ba labari za a ba shi ba shi ma cikin abin yake wa yudrikuhu ya riski haka ya gano walakin nahu alaihi salatu wassalam sai dai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ra'a ya hangi ya ga bima atahu Allah ta'ala min hikimatin sakamakon abin da Allah ya bashi maɗaukaki na hikima wa sadad da dace a cikin al'amura annahu law lam yubadir cewar idan har bai yi gaggawa ba bi gazuwar rom na ya fara yaƙar wato romawa qabla an yabzuhu kafin su su yaƙe shi da zahabat kullu tilkalin intisarat to da duk waɗancan cin nasara da manzo'i za su gushe za su kau za su tafi في غزواته وجهاده الذي به bihi الجزيرة وخضعت wa khada'at a دا yaƙen da i da wato fafatawar da i wanda a cikin wannan aka dace da wato tsibirin larabawa suka yi masa biyayya wa khada'at suka miƙa wuya gare shi to wannan miƙa wuyan da duk larabawa suka yi da sallamawar da suka yi ai nasara ce ga musulunci da musulmi nasara ce ga manzo to idan ya bari har sai rumawa sun zo sun far masa a inda yake wannan duk nasarorin da aka yi za ci a shida ma dan ba da ruma ya karya ba ba da ruma ya kara ba da da su ne a shaidun ma da ba a kawo gare mu ba to amma in ya riga ya tunkare su wanda kake ganin ka raina za ka lankwame aka ce shine ya taho gidanka to za ka ce lallai wani abin nasu ya kasata Wanne yakan sa ma jin tsoro da cewa to wannan fa ba abin a ce masa in haike masa bane to wannan yasa manzo sallallahu alaihi wasallam duk da halin da ake ciki yace zuwa aje a yaƙi ya kama wannan zaka san cewa sahabbai ba karma wahala suka ci wannan fa duk lokacin da ake magana nan ba fa kwalta babu shararriya hanya wata hanya tsakanin dutse da dutse yake wani gurin kana tafiya kaya tana sakale maka sai ka tsaya ka cire ka ci gaba haka fa ake tafiya kuma an ce da zafin rana zafin rana kuma ta gudun da yake sahara ba irin zafin rana garin da yake da bishiyoyi ba ne so da haka ga kuma zafin gari abinci bai kai ba ko kaga zafi bisa zafi to in ba wanda imani ya karfi a zuciyarsa ba to tunkara irin wannan ayi tafiya ma ba za a yi ta to za mu ji kuma me ya faru a tafiya ba fa azama alaihi salatu wassalam sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a aniya alal khuruji na fita liqitalin Romi dan yaƙar rumawa wa in ha i'tidada da i'tida'atihim da kuma wato kawo ƙarshen ta'addancinsu wata haddiyatihim da kuma wato barazanarsu da suke yi wa al'ummar musulmi wa kana min adatihi sallallahu alaihi wa sallam ina daga cikin al'adar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi Allah ya kubira bi wajhatihi inda al-ghazwi baya ba da labarin inda zai fuskanta a yaƙi ina daga cikin dabarar yaƙi ta manzo idan yaƙin da za a shi yadda wano za a sai rika tambaya ina za a ba a je gano ya gano take da dawano hannun riga sau da haka in munafukai suka nausa ce to yan gano mun jina tambayar hanyar garin ku. to sun yi a banza sai an ta tafiya sai da an an nausa an yi da wani lokacin da kuma za su kai labari babu shi magana ce su da yan da wani su gansu to haka manzo yake ina daga cikin dabarar yaƙi to a ce duk karanta wanda maka ce za ka tunkari yaƙi wannan dabarar duk baka da su ta magana ka ce kawai a zuwa a fita da haka ake fita ka ba haka bane sai ka yi ilimin waɗannan abubuwan. wa inna ma yuwarri a'a haƙiƙa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bagarawa ne sai bagarar da sai kun zaci can za a yi sai aina wa amma fi hadhihi al-ghazwa amma a wannan yakin na tabuka faqad jalla lin-nasi amraha fure falo inji bahaushe ya fito ya gaya wa kowa inda za ce kai wannan yakin fita buka za mu confirm kada ma wani ya kokonta eh tabuka za mu lebo da shokka saboda tsananin tazarar da ke akwai in an ce ma ka je ka kai gulma kai ma ba ka fara ka je kai munafurcin za a je ka ba ya je kan kaje je karshen a hanya ka mutu so da haka to an san ma nan ba ta ba a tsaya ana wani bagarawa ana wani koyewa ana dungu duk bai taso ba tabo ka za mu munafikai a jiya a kai gulma wa shiddatu zaman ga tsananin lokacin da ake ci kara yawan nasu ya kai inda liyata ahaban nasu manzo ya faɗi haka don mutane su shiri lizalika don wannan fita da za a yi uhubatahu irin shirin da ya dace da irin wannan fitar kakkai lakwalakon shiri fa amarahum bil jihaz ya umarce su da su je su shiryo ai shiri wa akhbarahum annahu yuridu roma ya gaya musu ya ba su labarin cewa romawa muke so mu wa habba ahlal gina ya kuma kwaɗaitar da masu wadata alal bazli ya zaburar da su a su ba da abin da suke da shi na dukiya wan nafaqati fi sabilillah su ciyar da abin da Allah ya ba su don Allah ta'ala madaukaki su taimaki hanyar Allah fata sabaqu nan fa suka rika yar rige-rige bil infaqi bima yastati'un wajen ciyar da abin da suke da ikon ciyarwa kana awwaluhum abubakar farkon wanda ya je ya fara kawo gidauniyarsa shine abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki yadda da shi ja'a bi malihi kulli gaba ɗaya taska kudin sai dauko zo ajiye manzo ya ga ta gudun mu duka bai ba komai ba manzo ya ya abubakar mai kabari ce na bin musu Allah da manzo Sai an gaishe ka ka san ba kwa ke irin wata eh, yanzu ba haushe ya kyauta shiga daka ya kuka ke ka bayar kuma ka dawo ka sa kai hannu sai irin su da Allah yau baiwa ja'a bi malihi kullihi ya zo da dukiyarsa baki ɗaya wa kana arba'atu alafi dirham dirhami dubu hudu ne imallaka ya ice ga su ya bawa Allah وجاء عمر رضي الله تعالى عنه بنصف ماله shi kuma Umar ya raba dukiyarsa biyu ɗauko rabi ce ga shi ma kawo Allah amma Uthman bin Affan amma Uthman dan Affan radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya da shi faqad anfaqa ala hadha al-jaysh kathiran ya ciyar da dukiya mai dimbin yawa akan wannan runduna balaga 900 ba'irin raƙumi kawai sai da ya bayar da ɗari tara wa a farasin doki sai da ya ba da guda ɗari ka ɗari tara ga ɗari dubu ta tashi wa malan kafiran ne kuma ya ɗauko ɗimbin dukiya ya kawo hatta ƙala anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam har sai da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce. ma barra usmana ma amila ba'da al-yawm daga yau duk abin da usman ya ba zai cutar da shi a addinin allah duk abin da zai je ije an riga an gafarta musu daga yau ba wani abu da zai cutar da shi to wannan kuma wai zaka zaga ka kwari kanka ka kwari kanka su tasu ta yi kyau kada ba a san ƙarshen ka kuma haka yi ƙarfin halin zagin wani sannan yanzu ga shi ana maganar irin abin da ya bayar da irin abin da umar ya bayar da irin abin da abubakar ya bayar in ka kalli irin abin da wato ainihin usman ya bayar sai ka ce ya fi na abubakar to amma shi abin da ya mallaka ki na ya ɗauko zo ya aji kaga in yana sama da hakan ma ba baruwar zai duka to ana ake gane ɗan gaba gaba wanda ya sha kan kowa shi din ne din an gane ko eh Allah kai mana baiwa radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya yarda da shi wa ardahu ya yarda da shi ya yarda da shi ga bayinsa wa anfaqa kullu wa anfaqa kullun ala qadari taqati kowannen su ya rika ciyar da abin da yake da shi gwargwadon ikonsa hatta inna منهم من أنفق مدا أو مدين har akwai wanda ya je cikin tafinsa biyu ice ya mazan wani kuma ya je ciko tafin hannu ɗaya dama shi yake da shi ya mazan Allah ga ta gudunmuwa abin da ya to kaga ana magana a ka ɗauki ba magana bace ta sai masu ƙarfi kakkare na abin zaka ba kai anan taka rahama take naka dacin anan yake kuka ce to ga an samu irin salaji irin wani sun bada miliyan su wani ya bada miliyan kaza ni je ka naira 100 mai akai ka je ka kai su waɗanda ka ɗauki ɗarin ka ba su da suka san waye kai sun sanya ɗari take a ka ko saboda sun san wannan ɗarin daidai da irin waccan miliyan ɗin da ake barwa ce kai a ka don ita ce miliyan ɗin ka kai to kuma za ka daraja da kima da wanda kai haka wa sharakatin nisa ba abin mata a baya ba da haka ko da muke cewa ranar gudun mawace mata da suke jin mai gida ki turo da taki ki za mu karɓa ki samu taki rahama ke wa sharakatin nisa mata ma suka yi tarayya tasaddaqna suka yi sadaka bi huliyihinna da kayan adansu fi sabilillah ta'ala dan Allah madaukaki wannan ta ce ta sarkata ta ce ga ta nan wannan ta da zobe ta ce gashi nan wannan ta da auro ta ce gashi nan haka suka raba wasu waja'a unasul laysa ladaihim ma yahmiluna anfusahum alayhi wasu jama'a suka zo ba su da abin da za su dauki kansu a kansa na dabba dan zuwa yaki ba doki ba raƙumi ba hanyar samunsu wa sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ta ce nan Allah ga mun zo a saba mana doki ko raƙumin da zamu hau falam yajid lahum shay'an ya wawa ka lissafa ikai ya kawo za a samu ku ƙarin wanda wannan za su hau su tafi yakin nan babu ba a samu ba fa'adu ya bako na sai suka dawo sai kuka sai kuka ba su samu zuwa yaki ba ba dokin da za su hau ba raƙumin da za su hau hazanan saboda tsaba bacin rai da bakin ciki za a tafi yaƙi ba su wa humul bakka'una saba'a su da waɗanda aka cewa masu kukan nan guda bakwai allazina na Allah ta'ala anhu waɗanda Allah maɗaukaki ya wato shigar da bayanin su cikin littafinsa har Allah ya tashi kiyama ana karantawa wa ala wala ala allazina idza ma atawka litahmilahum kuma babu wani laifi akan waɗanda idan sun zo gurin ka dan ka ɗora su akan abin hawan da za su je yaƙi ƙulta la ajidu ma ahmilukum alai sai ka ce da su ai ban da abin da zan ɗora ku a kansa ban samu ba tawallau sai su juya wa a'yunuhum tafidu min ad-dam idanuwansu na ta kwararar da hawaye hazanan Allah ya ji ma fiku. don jin ba daɗin ba su samu abin da za su ciyar su tafi yaƙi ba to kajin da ake kuka mai amfani mai ma'ana haka zo kai eh, kukan faɗuwar zaɓe ba kuma ka ci ma ba haramun za ka ce haka yake faruwa so ta mami ya haɗa hannu da kai ya faɗi zaɓe kuma an ban shi zaɓen ya je ciwo abin da zai zo ya dame shi tsakaninsu jama'a ta Allah ya isa saboda haka ka zo ka kuka akan me za ka yi na taimakon addinin Allah da ka gagara yi ka koma ɗaki ka kuka cewar ga shuwa wani ya kaza na ya kaza Allah ka bani nema amma akhraj al imam ibn ishaq imam ibn ishaq ya rawaici hadisi rahimahullahu ta'ala Allah madaukaki ya ji kansa bi sanadin sahihin da jerin mazaje wanda yake kyakkyawa ingantacce anna ulaba anna ulaba zaid cewar haƙiƙa ulaba ɗan zaid radiyallahu ta'ala anhu Allah maɗaukaki ya yarda da shi qama min al-layli ya tashi cikin dare fa sallaye salla wa baka yayi kuka Waƙala qala yace Allahumma ina roƙonka Allah innaka amarta bil jihad kai ne kai umarni da miyaƙi. yaƙi gafta fihi ka kwaɗaitar da mu da ladan da ke cikinsa da sakayya da za ka yi wanda ya yi shi thumma lam taj'al a ma taƙawa bihi sannan sai gashi ne baka bani abin da zan ƙarfafa da shi ba ma'a rasulika sallallahu alaihi wa sallam agaji manzanka da shi mu fita yaƙi nan tare da shi walam taj'al fi rasulika ma ya ne alai kuma baka danka wa manzanka a hannunsa abin da zai ɗauke ni da shi in je gurin yaƙin nan ba wa inni atasaddaqu ala kulli muslimin bi kulli madlamatin asabani fiha madadin wannan duk wani abu da musulmi ya min na cutarwa nayi sadakar wannan tunda ba da abin da zan bayar a tafi yaƙin nan ba zan samu dama a ɗauke ni abin hawan da za a je yaƙin nan ba to duk musulmin da ya min ba daɗi ya cutar da ni to na yafe masa na yi wannan sadaka ba dai za a yi sadakar ba ne ba wa inni atasaddaqu ala kulli muslimin bi kulli mazlamatin asabani fiha min malin wannan cutarwar kuɗi ce aw jasadin ko ko jikina ya taɓa? aw irdin ko ko mutunci na ya taba kai ko dai mai imin musulmin da yemin to na yi sadakar wannan abin da yemin da za a fitar min da haƙƙinsa a ranar alkiyama na yafi thumma asbaha ma'an nas sannan ya waye gari ya fito tare da sauran jama'a fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya shelanta yace aina almutasaddiqu hadhihi al-laila waye wanda ya sadaka nan cikin dare falam yaqul ahad falam yaqum ahad ba wanda ya tashi ice ga nan kuma kala sannan ya sake cewa ainihin mutasaddi waye ya sadaka ne cikin daren nan falam yuqib bai tashi ba fa kama ilaihi fa akhbar sai wato ya tashi shi wannan sahabi ulaba Ɗan zaid ya bawo manzo sallallahu alaihi wa sallama labari yace to ban san ko ni ba na san dai nayi sallah nayi kuka na ce duk abin da wani musulmi ya mun na ya tabbata mutuncina ko gangar jikina ko dukiyata tun daban da abin da zan yi sadaka da shi a tafiya kin nan nayi sadaka da wannan abin da aka yi fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira da amince Allah tabbata gare shi yace da shi abshir albashirinka fa wallazi nafsi bi yadihi na rantse maka da wanda raina yake hannunsa laqad kutibat fi zakatil mutaqabbala an rubuta wannan sadakar da kai cikin sadakoki da zakka zakkar da aka yi aka karba wa bayi an karɓi zakka. a shara zakkar yafiya ko in baka sani baka sani yau kuma ko yanzu kai zakkar yafiya Allah ya karba zaka ga abin da zaka ga amma ka ji musulmi da dan musulmi da ce ai ba zan taba yafe ba ko ga fa tarbiyyar ba iri ɗaya bace dole sai mun sauya magabata na ƙwarai da ake faɗa magabata na ƙwarai magabata na ƙwarai kada ya zama hira da baki me suka yi me zami kuma kana yafiya shi ma shi zai ji shi kenan sakat ba daɗin da ike ji kasa sakat ɗin da idi sai dai na ci kuma sai yan uwantaka ku ta ƙarfi fiye da da to wannan shine abin da ya faru da waɗannan sahabbai masiru rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila tabuka za mu tashi in allah kai mu sati mai zuwa على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد wannan ke cewa akwai wata niyya ne da wanda yake yin ƙasar zai kamar idan zai sallar azahar sai mata niyyata ta kasar idan zai yi la'asar sai mata niyyata ta kasar yi wannan kudirin da ke cikin zuciyarka na cewar ka ɗaukar wa kanka wannan rangwame da sauƙi da aka yi maka shine niyyar kasar idan a azahar ka ji a ranka cewar fuskanta alƙibla nan da kai raka'a biyu za ka yi a sallar nan ta azahar to wannan kudurin da kai a rai na cewar raka abin za ka yi shi ne niyyarka ta cewar ƙasar kake so kai in kuma ba ita kake so kai ba a ranka kare ce kai raka hudunka za ka ba sai ka yi wancan rangwamen da sauƙin da aka yi maka ba to wannan kudurin shi ke na cewar ka aje wancan rangwamen da sauƙin ka ɗauko kanka ka cika babu ko shakka duk sallar da za ka yi ta azahar ko ta la'asar a sallah ta matafi sai ƙudurin nan ya gargaya sannan yake tabbatar da cewar eh ƙasarin za ka ka iya yin ƙasarinka ka iya ba Ni ya kai ta nuna ba ƙasar za ka ba da aikinka na cewar yanzu hudu aka ka yi ba biyu ba in kuma ga ka yi biyu to kenan tun ƙudurinka ka nuna cewar biyu kake so ka yi kuma kai biyu wannan shi ne abin da ke akwai ce kuma wanda yake matafi zai iya yin nafila ya eh, abin da aka samu manzo sallallahu alaihi wasallam a tafiya in yana halin tafiya a nafil fili in banda raka'atul fajr da kuma wutiri bayan wata nafila a to kada aka rage maka sallar farilla ma in ka karo kuma nafila ai saukin da aka maka ya tafi ana ko so da haka to iya waɗannan bin da su manzo yake yi a tafiya da raka'atul fajr da kuma wutiri kai ma an kai baka laifi ba kai sunna to wannan kuma yake cewa kamar yadda muke cikin wannan yanayi na tashin hankali za ka ga shugabanninmu ba sa komai tumalan wannan me yake nunawa kenan anya kuwa ya kamata a rinka yi musu biyayya kan gane ko wani shi abin da shi yake nunawa a fahimtarsu tunda su ba a samu abin da ya kamata a samu daga wajensu na haƙoƙi ba to su ma su rasa abin da za su samu daga wajen mabiya na haƙoƙi halayyar mace da muke ciki yanzu sai a ce wai check check check ambalas ko haka ake cewa ko wai idan wani abu ya faru ta wancan bangaren aka yi bayaninsa na ba daidai ba sai ce to kuma a zo nun ma a sake dan caccaka a duba a gani su ma ko da akwai abin da suka ba daidai ba a faɗo shine abin an tafi an yi adalci baya nuna cewa dan wane ya ba daidai ba sai an samu ba daidai ba a gurin wani ko baya nuna dan ba faɗo ba daidai wane ba za a faɗi naka ba an fahimta ko wani wani tunani ne irin namu na yi littafi macen kwarai amma wata da ɗauka ta ce ah, to sai kuma ai namijin kwarai to kenan ba namijin kwarai ba za ki karanta ba ba ruwa ke da nagartar da aka faɗa ta mace an gane ko haka muke yanzu ko ba haka addinin mai koyarwa a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam mun karanta da ku yakin hunain da aka yi manzo ya raban ganima ya raba da mutanen madina ya raba da su wani abin ya musu ba daɗi har suka nuna ya tattara su kuma ya musu hudubar da suka zo suna kuka suka zubar da duk wani abin da ke ransu to wannan abin da ya faru da su a cikin irin bayanan da manzo ya gaya musu ce ba yanzu ne za ku ga san kai ba in kuna tunanin san kai ni a matsina na manzo Allah ya tsarkake ni daga wannan amma san kai ba yanzu ne lokacinsa ba idan Allah ya raya ku yi muku tsawon kwana za ku ga saɓani za ku ga abubuwan mamaki saboda haka ku yi haƙuri in ku riske irin wannan lokaci ku ba da haƙƙin da ke kanku na jagororinku Allah zai fita muku da nan har ma da yake bayanin irin abubuwan da za su faru na fitintunu da jarraba ta shugabanni har za su rika dukan waɗanda suke shugabanta kamar da yake faruwa ihu ruwa-ruwa ka tafi ka gudu ka kayan sayarwa a can maka a kama duka da kebur a cire ma kunne irin da ya faru da wani bawan Allah lokacin ruwa ruwa ya ruga a kuje ba ɗin ya bai shi cilla ba kebur kawai sai kunnan ya fice duk da haka bai tsaya ya ɗauki kunnansa ba cikin gidan da ya nufa sai ya fada haka aka rika na to annabi yake cewa za ku ga irin wannan su Allah ya taimake su ma ba su kawo ga wannan lokacin mu maka zaro wannan to a wannan abin ke cewa da su za ku ga irin waɗannan abubuwan sai ku zai fa yake cewa manzon Allah to ya irin wannan abin in ya riski mutum yayi yaya yace ka bada haƙƙin da ke kanka ko da za a juya gadon bayan ka a zane ka kai dai ka kasa bada abin da yake kanka na haƙƙi saboda idan ka ce za ka rama abin da wanda ya cutar da kai cutar da kai to goma da ashirin za ka shi bai baka haƙƙinka a nan ba kuma ka karasar da nasa da za a kama ka da shi a lahira ka nan ba daɗi can ba da ka kai asara ke to in kai haƙurin abin da ya maka za a bi ma haƙƙinka kuma wahalar da ya maka iyakarta a nan duniya a lahira za ka samu mafita ka kai ka ci riba nan ka su da ka to haƙuri ya kamace yin da in mun gona abu na ba daidai ba da gona suke shugabantar mu mu da abin da muka sani na haƙƙinsu da yake kanmu da bai zama sun saba da dokar Allah ban mu baya wannan ita ce wa addinin musulunci ita ce abin da ne abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ɗora mu akai kuma in muka tafi akan wannan tsari shine in muka roki Allah ya sauya mana daga nan ba dadin da muke gani zai sauya mana amma in kai ma mai laifi ne shi ma mai laifi ne kai addu'a yi addu'a to za ka karba tattara masu laifi ne magana sai ta gallaza masa ya za maka haka za ta yi Allah ya kiyaye wannan yake cewa mutumin da ya sauka gari a yana bako sai ya buƙaci yin sallah shin zai iya bin liman eh, idan ya bi liman abin da yake sunna sai dai ya cika idan limamin nan sallah a zahar ce raka a hudunsa to sai dai kai hudu ko da ku biyu ka zo katara ya yi biyu baka nan ya yi ka zo katar da biyun karshe sai kayo biyun da i baka nan saboda da manzuwa ce inda maju idan imam liyu an sanya liman ne don ai koyi da shi hudu ya hudu za ka yace to idan ka so ka bi su sai ya jawo ka alwalarsa ta warware kai matafi ne to yaya idan da kai aka fara kai ka san yadda sallan mazauni take hudu yake ko saboda haka da kake a leman za ka hudu cif saboda masu bayan ka ba su san kai matafi ba ne kana zauna a raka bita za su subhanan layi ko to jiya za ka ce kai ai ne matafi ne ko sai ka cika musu a fita daga wani rudani amma in suna da karatu da fahimtar da za su fahimci in ka idar a raka'a biyu saboda ganin yanzu kai ne liman ka ce assalamu alaikum a zaman tafiyar farko sai suka ce subhanallah fitun da ka'idar sai ka ce ainihin matafi ne za su fahimci haka su tashi cika to shi kenan ba kai laifi ba an fahimta ko? to amma magana ce ta ciwo da wata niyya ka shiga za ka iya canza niyya kana cikin yin sallah maganganu ne na malamai an gane ku yawa yake cewa idan liman ya dago yace sami Allahu liman hamida mamu da ke biye da shi mai za su ce za su ce sami Allahu liman hamida su kuma ce rabbana wa lakal hamd da shi da su duk suna faɗar rabbana wa lakal hamd da shi da su duk suna faɗar sami Allahu liman hamida ita sami Allahu liman hamida zikirin dagowa ne rabbana wa lakal alhamdu zikirin bayan dagowa shi ne eh, abin da kira subhanakallahumma Ka ce me magana da ta kafin da ta yi mun sallallahu alaihi wa sallam ya kan nuna cewa kamar zai isa sana zai isa sana kuma wani yana karin ba nisan da yake cewa shi yaƙi dan yaudara ne kenan yana daga ciki cewa yaƙi dan yaudara ne yaƙi dan zamba ne yana daga cikin zamban yaki, inda za ka yi ka nuna ba nan za ka yi eh kwarar kuwa? na eh. yake cewa to gashi mun fara karatun yakin tabuka duk da mu kare ba amma bai ji ana faɗo dokin sayar na alba. wanda aka ce wato kirjin dokin da dubu sayar na Aliyu izab da dubu an ce sarkin yakin masallata ka saura ya ce ai shi ba zai zauna ba sai ya ga jini ya kai ga kirjin dokinsa to kana gama sai ka ce kurin kusdan kan bare allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta